jamhuriyar Nijar ta rattaba hannu akan wata yarjejeniya a ranar Juma'a da Glove Cosmos, wani reshen hukumar kula da salarin samaniya ƙasar Rasha, wato Roscosmos, na sayan tauraron ɗan adam guda uku domin inganta tsaro a yankin Sahel da makwabtanta, waɗanda dukkansu ke fama da hare-haren masu da'awar jihadi. Masha Allahu, masu ku gyara zama sannan ku biyo mu har ƙarshe. domin ku ji irin yadda wannan tauraron ɗan adam zai taimaka wajen daƙile matsalar tsaro haka zalika wani labarin mai daɗi za ku cewa sojojin najeriya sun kama rikakken ɗan ta'adda wato habu dogo habu dogo yana daga cikin jerin 'yan ta'addan da ƙasashen jamhuriyar nijar da najeriya ke nema ruwa a jallo sakamakon irin ta'addancin da ƙasashen ke zarginsa da aikatawa kanin labaran kenan kuka saurara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 domin inganta tsaro a yankin Sahel da makwabtanta waɗanda dukkaninsu ke fama da hare-haren masu da'awar jihadi. Ƙasashen na jamhuriyar Nijar Mali da Burkina Faso da ke ƙarƙashin mulkin soji tun bayan juyin mulkin da aka yi tun a shekara ta 2020 sun haɗe ne a watan Satumbar shekara ta 2023 a ƙarƙashin ƙungiyar ƙawancen ƙasashen Sahel wato IS. bayan da suka yanke alaƙa da faransa wacce ta fito kuma ta nuna ƙiyayya ga rasha makwabtan duk suna fama da tashe-tashen hankula masu da'awar jihadi da ya barke arewacin mali a shekara ta 2012 ya kuma bazu zuwa jamhuriyar nijar burkina faso a shekara ta 2015 yarjejeniyar ta shafi tauraron dan adam na sadarwa wani na hangen nesa da kuma na uku na kariya in ji ministan sadarwa na jamhuriyar Nijar Sidi Muhammad Raliu a wajen bikin rattaba hannu kan yarjejeniyar a yamai babban birnin kasar. Wannan aiki zai ɗau shekaru hudu tsakanin kasar ta jamhuriyar Nijar da kuma Rasha. Gidan rediyon gwamnatin jamhuriyar Nijar ya rawaito cewa a halin da ake ci Glove Cosmos ya amince ya ba da rancen kayan aiki cikin lokaci. Ministan ya ce wannan muhimmin aikin yana cikin tsarin mulkin ƙasashenmu. masha Allahu lalle wannan yunkuri da jamhuriyar Nijar take ci gaba da yi wajen ganin ta fatattaki 'yan ta'addar masu tayar da kayar baya ba ma a Nijar kadai ba gaba ɗaya a yankin Sahel muna fata Allah madaukakin sarki ya taimake su ya kuma ba su sa'a akan wannan lamari da suka sa a gaban su na alkhairi haka salika idan muka je najeriya za ku cewa habu dogo yana daga cikin jerin 'yan ta'addan da kasashen jamhuriyar nijar da najeriya ke nema ruwa a jallo sakamakon irin ta'addancin da kasashen ke zarginsa da aikatawa hedikwatar tsaron najeriya ta ce sojojin kasar sun samu nasarar kama wani rikakken dan ta'adda mai suna abubakar ibrahim wanda aka fi sani da habu dogo A wata sanarwa da daraktan ayyuka na hedikwatar tsaron Najeriya Edward Buba ya fitar a ranar Asabar ya bayyana cewa kamun kamun da aka yi wa Habu Dogo babban ci gaba ne ta ɓangaren yaƙi da ta'addanci da gwamnatin ƙasar ke yi kafin kama shi Abu Dogo na daga cikin jerin 'yan ta'addan da kasashen Najeriya da Nijar ke nema sakamakon irin ta'addancin da yake aikatawa. Sojojin na Najeriya sun tabbatar da cewa an kama Habu a ƙauyen Rumji da ke ƙaramar hukumar Ilela ta jihar Sokoto. Sojojin na Najeriya a yankin a 'yan kwanakin nan suna yawan sanar da nasarorin da suke samu akan 'yan ta'adda musamman arewa maso yammaci da maso gabashin Najeriya. ko a kwanakin baya sai da sojojin suka tabbatar da hallaka halilu sabubu wanda shine mai gidan su bello turji da wasu gawurtattun 'yan ta'adda a arewacin najeriya to masu sauraron mu wannan shine gamayya kuma cikakken rahoton da muke tafa da shi a wannan lokaci fatan mu da burin mu shine Allah madaukakin sarki wanda shine yake jijjuya al'amuran mu ya kawo mana ƙarshen yan ta'adda da masu tare da kayar baya a kasashen mu muna kuma fata Allah madaukakin sarki ya ƙara taimakon waɗannan sojoji na jamhuriyar Nijar da suke iya bakin kokarin su wajen kawo ƙarshen yan ta'adda a kazalika kamar yadda kuka ji a Najeriya sojojin kasar sun samu nasara na tafke wannan dan ta'adda wanda ya gawurta kuma aka saka shi a cikin wanda ake nema ruwa